to har yau har gobe in ka ji ana rigima da duk wani mai da'awa in ka ji ana rigima da duk wani kira da ake yi sai ka samu makasudin rigima shine wannan yana cewa ku kaɗe ta Allah su kuma suna cewa a'a akwai camfe-camfe akwai tsafe-tsafe akwai mai yi banda Allah to nan ne sai ka ji rigima ya kauri ko kuma a'a ku tsaya a bisa sunnan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai ka ji suna a'a an zo ne a zage mu an zo ne a ainihin ce ba mu iya ba an zo ne a ce mu yi tawaye wa iyayenmu an zo ne a ce mu rena shugabanninmu duk wanda aka ce ka ji ana rigima a da'awarsa za ka samu ya tsaya ne a kan tauhidi da kuma sunnan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tufa turka shi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mai sauraro bayan sallama irin ta addinin musulunci muna sake yi maka mara balale marhaban da ƙara kasancewarka a cikin wannan tasha ta mai albarka sai ka gyara zama ka biyo mu a a hankali daki daki dalla dalla domin a yau muna ɗauke da wani bayani daga bakin shehin malami shehu abdullahi biyu wanda a yau yake bayyace takakken abin da ya sa da kuma dalilan da ya sa Dr. Idris Abdulaziz Dutsen shi ya ce cikin wannan hali da aka kama shi aka garkame shi. inda yake fayyace hakikanin asalin dalilin da ya sa akan ta faru da Dr. Idris Abdulaziz Dutsen Tashi kuma za ta ci gaba da faruwa da ire-iren su Abdulaziz Dutsen Tanshin in dai sun tsaya akan irin wannan manhaji na kaɗaita Allah shi kaɗai da kuma tabbatarwa manzan Allah manzansa ne ba a bauta masa kuma ba a neman taimako a gare sa. Mai sauraro gyara zama domin saurarar Sheikh Shehu Abdullahi Biyu fatan mu dai Allah ya tishe mu alkhairi a yi sauraro lafiya. Wannan yake nuna mana cewa babban abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine tauhidi. Shi yasa ake cewa duk wani wa'azi duk wani karantarwa duk wani darasi da za a sa misali a masallaci to a fara da littattafan tauhidi da kaɗe ta Allah kuma musamman a wannan zamani da muke ciki a wannan lokacin za ku ga kaman karatu an yi an yi an yi an yi yayi yawa ko kaman ma misali mun koshi da tauhidin to wallahi sai wani abu ya faru sai ka fahimci har yanzu ashe tauhidin namu da saura yanzu fa matsala kwaya ɗaya wani malami ya furta a cikin ramadana a nan garin bauchi wanda suke bibiyan social media sun sani ya ce bai bukatan taimakon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a irin abinda Allah kaɗai yake da ikon yi wa mutum agaji akan wannan aka tashi yanzu haka da muke magana yana gidan kurkuku ana tsare da shi to menene laifin wannan magana ba fa wanda ya isa ya taimake ka ba wanda ya isa ya baka agaji sai waye sai Allah agaji yanzu misali zaka faɗi wa ake so ka kira ka ce ka kira sunan Allah ko ka ce bismillahi ko inna lillahi ko la haula wala quwwata illa billah ko wani sunan Allah amma inda zaka ce jibrilu ko ka ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wallahi in ka fadi ka mutu ka mutu ka yi shirka ba a kiran sunan manzon Allah Allah subhanahu wata'ala shi shine ya faɗa yake cewa wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa idan Allah ya nufe ka da wata cutarwa cutar wannan na rashin lafiya ko cutar wannan na wani abin da ya shafi misali talauci to ba wanda ya isa ya yaye maka wannan cuta sai wa sai Allah fala kashifa lahu illa huwa ba wanda ya isa ya yaye sai Allah subhanahu wata'ala shi kadai to amma saboda tauhidin namu da saura kuma abun haushi sai ka samu har wasu wanda suke ma'anan da awan sunna sai ga suna goyon bayan wannan magana cewa ai maganan nashi bai yi ba na'am ba a neman taimakon kowa saiwa sai Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai shi yasa da Allah ta'ala ya faɗi jarrabobi da zai yi mana a cikin suratul baqara ƙarshe me ya faɗa sai ya ce masu cin nasara a jarrabawa su ne masu komawa zuwa ga Allah ko ya ce wala nablu wanna kun bi shay'in min al khawfi wal ju'i wa naqsin min al amwali wal anfusi wat thamarati sai ya ce wa bashir sabirin alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko Allah bai ce alladhina idza asabatuhum musibatun qalu ya lallahi ba a'a qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma sai yace ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahama wa ulaika humul muhtadun kaga yace zai jarrabawa yace wala wannakum bi shay'in wallahi tabbas za mu jarrabe ku da wani abu min khawfi na daga tsoro wal ju'i da ninwa wa naqasin min al amwali da tauyewan dukiya wal anfusi da kuma wato rasa rayuka marati da 'ya'yan itatuwa sai ya ce to wa bashir sabirin amma ya annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam kayi bushara ga masu haƙuri waye masu haƙurin sai Allah ya ce alladhina idza asabatkum musibatu su ne wanda idan musiba ta same su jarrabawa na dukiya jarrabawa na rai jarrabawa na talauci jarrabawa na ainihin abin nan a 'ya'yan itatuwa kamar ka ce yunwa ko fari idan ya same su ƙalu suna cewa inna lillahi mu a wajen Allah daga wajen Allah muke wa inna ilaihi raji'un kuma wajen shi za mu koma kaga ya faɗi su waye wayannan mutanen ta ya ce su ne wanda in musiba ta same su wajen Allah suke komawa to ina laifin wanda ya ce ba zai nemi taimakon annabi sallallahu alaihi wasallama ba in musiba ta same shi ya yi daidai da maganan Allah ne aiko Allah ne ya ce in musiba ta samu bayan Allah suna komawa ne zuwa ga Allah ba sa komawa zuwa ga manzon Allah ba sa komawa zuwa ga ainihin abin nan mala'iku ba sa komawa zuwa ga wani salihan bayi suna komawa ne zuwa ga Allah to har yau har gobe in ka ji ana rigima da duk wani mai da'awa in ka ji ana rigima da duk wani kira da ake yi sai ka samu makasudin rigima shine wannan yana cewa ku kaɗe ta Allah su kuma suna cewa a'a akwai canfe-canfe, akwai tsafe-tsafe akwai mai yi ban da Allah to nan ne sai ka ji rigima ya kauri ko kuma a'a ku tsaya a bisa sunnan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai ka ji suna a'a an zo ne a zage mu an zo ne a ainihin ce ba mu iya ba an zo ne a ce mu yi tawaye wa iyayenmu an zo ne a ce mu rena mu. duk wanda aka ce ka ji ana rigima a da'awarsa za ka samu ya tsaya ne a kan tauhidi da kuma sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To wannan kenan hakika dukkan yabo godiya da jinjina su tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mahalicin sammai da ƙasai mahalicin kowa da komai tsira da aminci salati da girmamawa zuwa ga fiyayyen halitta annabinmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mai sauraro ka saurari ɗan takaitaccen jawabi daga bakin shehin malami Sheikh Shehu Abdullahi Biyu wanda a yau yake tabbatar da dalilan da ya sa aka kama Dr. Idris Abdulaziz Dutsen Danshi wanda ya fayyace hakikanin dalilin shine dukkan wani ilahir malami da kuma da awasa ta danganta da cewar a kaɗaita Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai ba tare da an masa kishiya ba. haka zalika annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzansa ne kuma ba a neman taimako a gare sa ba a bauta masa to hakika duk wanda ya so ya tabbatar da wannan maganganu na tauhidi to zai shiga cikin wani hali kamar irin yanda dr idris abdulaziz dutsen tanshi yake ciki a yanzu haka Hakika wannan shine ainihin makasudin abin da ya faru da Dr. Idris Abdulaziz Dutsen shi in ba za mu manta ba cikin azumi ne ya ɗauko wata gaba ta tabbatar da tauhidi inda ya tabbatar da cewa baya neman taimakon kowa in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba ya kawo wasu maganganu can cewar ko da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baya neman taimakonsa nan ne dai rigima ta kaure wanda a ƙa'ida kuma a janibi na gaskiya babu wani taimako in ba daga Allah subhanahu wa ta'ala ba akan abin da zai iya yi sai dai za ka nemi taimako kamar yadda mutane da malamai suka yi tufaƙi cewar dukkan wani taimako akan abin da bawa zai iya yi wannan ba laifi ba ne amma ka nemi taimako akan abin da bawa ba zai iya yi ba wannan shirka ce kaɗa'an Wannan maganganu dai suka jawo Dr. Idris Abdulaziz tanshi zuwa yanzu yana kurkuku a garkame bai samu an fito da shi ba ana ta yama tsitsi, da kuma shige da fice da shirye-shiryen wani tugu da makirci fatan mu dai Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da mu akan digadigai na gaskiya Allah ya ba mu ikon gane gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon binta ya ba mu ikon gane ƙarya karya ce ya ba mu ikon guje ta Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala muke roƙo ya kiyaye malaman mu ya kare su ya ƙara haɗa kansu akan turba ta tauhidi baki ɗaya. Mai sauraro mun gode da kasancewarka a cikin wannan tasha tamu mai albarka sai mun ji comment ɗinka ko kuma tsokacinka. Bisalam a huta lafiya.